duk sai ka ce bawa in kullum kana kan cire ciyawa in sa fili kenan in duka a duk boku na kamar kwallayi in zuwa karshe in saba to ni fa ina gana kusa dakatawa saboda ni ba bawa bane da kai magana ce an baka abinci in ka ci abinci ko abinci abinci kada za ka samu ka fa idan ka ciwo hawa zai ka asibiti malam barka dai sai ka ce ya wa kuma salam barka dai yau a tsinka ciyawa kake <laughs> a eh? rawa nake rawa nake rawa Eh. an ga kana tsige cewa ka ce rawa kake yi hmm. ka take mai rediyo eh? Eh. ina take ka take mala a matsayina na bako ya zaka ga yan bakan magana ne hmm, to hmm, sanu raba sanu raba kamayya to na ga ma fara ci zaka yi ba ci zan yi ba amma ai ka san za ta mun zafi gaskiya ne ga shaɗan dukan itace na a bayan ka na me na duka zafi da ya maka dan iska ne ni fa daga ganin nan fa na fi ka iskanci tunda na zauna a Legas haba mutumin da ya toto ya solo a Lagos da kwai da Allah na gidan karuwa bakwai da kudi na dawa ne arewa in tuba <laughs> mota baki masallaci yanzu a kiran sallah nake eh kiran sallah nake <laughs> jama'a assalamu alaikum kasance da mu wato a asalin Maiduguri don nishadantarwa da wato ainihin <laughs> ba da jariya ta kan shirye-shiryenmu idan Allah ya kai mu wannan sallar za ta fashe ina mutanen Maiduguri ku kasance tare da mu a da wannan sallar da kuma mutanen yobe wato da maturu mutanen maiduguri kasance da mu wannan sallah a el kanami sport warriors da ke garin maiduguri insha allahu ranar biyun sallah da ranar ukun sallah kuma da karfe biyu na rana sannan mutanen yobe da maturu za ku kasance tare da mu a art and culture event hall da maturu insha allahu hudun sallah da biyar din sallah za ta fashe kakka bari a baka labari <laughs> kar ku bari a baku labari na zo da buhu dan tara dariya saboda ciki kada ba zai dauka ba sa'an na zo da maganin ciwon ciki saboda kullewan ciki kai idan kabari aka baka labari a wannan wasa da samu gabatar a Maiduguri <laughs> da Yobe to na rantsi da Allah sai ka biyo Kaduna ka ce a baka naka daban saboda dan baka baya gaskiya ne <laughs> hello hi <laughs> Najeriya ta lalace Najeriya ma ni ba dan Kaduna ne to amma kamar sallah ake fito lokaci yayi kuma gashi ba na wasa da sallah dan bayan za ka yi kuwa ba ciniki gida ban baro komai ba in na guda ku a rushe a kasuwa ba ba ni wani guri in fake ba na koma sai da rike da kyan ma ba ciniki duk da ka bi junction ne matasa ne zube babu sana'a dai an kore su a kasuwa in kamata sanda kana ta wasu wasi in sanda za ta yi kuwa bari bari zan hada kawai ba abincin ma kuta kuta bari in kawai in safa rana dare Ah. barka dai ah! subhanallah malam lafiya ah! me kake ah! malam lafiya me faru <laughs> to ai shi kasuwanci hakuri yake so hakuri da shi hakuri za mu kare shi shi kenan kullum sai a ta ce mana mai hakuri mai hakuri ni masallaci ma sun san je wallahi na zo gita na ji kana ta ihu <laughs> taimako nake nema wa zai sai ya taimaka min da Allah iyali babu abinci a gida wannan me kake sayawa rake ne ko me eh? rake ne ko me wannan ha <laughs> ah, sanda ce ha ba malam kuma ya zaka gaya yan bakan magana ne <laughs> na gaya ma farin ci zaka yi ni ina so in siya amma mai ruwa kana da mai ruwa yanzu da gaba dubu ne an kusa haƙon ruwan to malam a haka ne kake neman amma cinikin ni na fi son ruwan raken ma wallahi irin da akwai matsatsi haka da na siya wanda aka matse nemo jarka me ba matse ma za a yi ba haba malam kai a haka za ka yi cinikin to ya ba zan yi ciniki ba nawa nawa ne raken na Allah kar ka bata mu rai gwamnati ta bata min rai kai ma ka bata min rai nawa nawa ne kake ni ya zan yi ina da kuɗi ko na nawa ne akwai ko na nawa akwai na yi sauki na ɗari naira hamsin na hamsin talatin na talatin sha biyar na sha biyar goma to bari ina zuwa yanzu bari nawa za a baka a bari na fito daga masallaci in dai kana nan me kace sallah zan je bari na fito daga masallaci sai to to to ci an sace kullum ɗiban nauyi sai ka ce nakin lada na isa salamu alaikum yawwa haka najeriya za a ci gaba an rushe mana shaguna babu gurin sana'a an kore mu ba babu wasu gurare ba sai tallan doya kayan nauyi ana barka dai na barka dai na wuni lafiya da na gajiya Allah sarki ka ga mai tallan da ladabi alhamdulillah wallahi Wannan makani ne ko gwaza? Ya <laughs> eh, ganda ce. Ganda? Ya eh, ganda ce. da kuma ni kama ba ganda na gani ba. <laughs> To me ka gani? Kamar makani kamar doya ko? Ah! Gonar ce. Malam shi kwastoma ta yare shi ake yi. <laughs> Mu da doke-doke za mu kare. Wallahi dama gidana ba abinci wallahi. Bari san sai wannan. Nawa nawa ne? ko ta ɗari biyar ko ta dubu ɗaya ko ta ɗari bakwai hawa hawa ne dankalin tuwa ne akwai ɗari bakwai duk guda ɗaya na larabci ne wannan me dankalin malam ya kake gaya bakan magana ne haka to wannan gaya ma fara ci za ka yi to da ni guda uku nake so nawa za ka sayi mun da guda uku to to to gani tunda dai baka yi ciniki ba yadda na kana kukan nan haka ya kamata a tausaya maka na dole an rushe mana shaguna ba dole mu kuka ba gida babu abinci matasa sai zaman banza da nawa nawabi ba ba su abin yi ba an da isa na tausaya ma guda uku ka waga manya ka san ku kowanne girma a nan gurin <laughs> to to to me leda eh? me leda ba leda za ka samu ba sai ta tsinki yayi <laughs> ba leda za su yi maka ba wannan kudin doyan na baka <laughs> kudin mene kudin doyan doyan ka siya eh <laughs> to to ba zan samu huka. me sai <laughs> siya cire ma kwata ko ni guda uku na siya haka shi ka a guda nawa guda uku Nurun waka eh Nurun waka